ما تقف الصدور باقي مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لجدد السادواء أو أن من البركة يمشي ثلاثة عشرين دقو وتر رمضان شكرا تدبود الريف الأولى أربعين دبير هجرا النبي صلى الله عليه وسلم لقمكة ومدينة wanda kuma yi mana daidai da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya to alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala muna jaddada godiyanmu gare sa kuma muna roƙon agajinsa da rahmarsa Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbi azuminmu da sallanmu da ruko'inmu da sujadanmu da ibadojinmu gabaki ɗaya Allah ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu Allah ya inta mana wuyanmu daga wutan jahannama Allah sa mu samu dace cikin waɗanda suka raya da ran lailatul qadr Allah kuma ya rubuta mana ladan wanda yayi hakan Allah ya sara mana al'amura ya gafarta mana zunubanmu ya biya mana mu duniya da lahira alhamdulillah yan uwa muna karatu a cikin surat tafsir na surat Ibrahim alaihi salam za mu tashi daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qala إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا عند بيتك المحرم بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم <clears throat> الحمد لله ما شاء الله تبارك الله أنقوى أبنجي سبحانه وتعالى إكي تشيوى ألم تر إلى نعم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس da Allah ubangiji subhanahu wataala ya ambaci mana a baya wato laifin mutanen makka quraishawa wanda ubangiji subhanahu wataala ya ni'imtar da su ni'ima ta musulunci ni'ima ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ni'ima kuma na samun ɗakin ka'aba a tare da su amma ba su kula da wannan ni'ima ba suka canja ta da kafirci suka zaɓi kafirci a maimakon godewa Allah subhanahu wataala a maimakon imani a maimakon bin waɗannan ni'imomi da kuma ba su haƙƙinsu da irin wannan bayani a baya sai kawo mana kissa wani labari daga cikin labaruka na annabi ibrahim alaihi wanda yake ɗauke da bayanai na irin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa mutane a garin makka yake cewa wa id qala ibrahim rabbi ja'al al balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam wato tuno da su ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka tuna wa al'ummarka lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya daga hannu yake roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa rabbi ja'al hadha albalada aminan ya allah ya ubangiji ka sanya wannan gida ya zamanto amintacce ka saukar da aminci a cikin wannan gida da kewayarsa wajnubni wa baniya an na'budu asnam kuma ya Allah ka kare ni da ni da ainihin ƴaƴana kada mu bautawa mu bautatawa wato ainihin gumaka ka kare mu da ni da ƴaƴana ka tsare mu daga bautatawa gumaka rabbi innahunna adlalna katiran minan nas ya ubangiji na lalle su gumaka kam sun zamanto sanadiyan batar da mutane da yawa daga tafarki mai kyau innahunna adlanna katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni ya ubangiji lalle duk wanda ya bi ni ya bi tafarki na ya bi addini na to ya kasance yana tare da ni yana cikin al'ummata wa man asani wanda kuma ya saba min ya butulce ya kafarta to al'amarinsa gare ka lalle kuma kai Allah mai yawan gafara ne mai kuma jinkai mai yawan rahama ba zan ce ba tun da ya kafurta da ni kai za ka yi masa azaba al'amarinsa yana gare ka kuma Allah kai an san ka da gafara da rahama to haka da annabi Ibrahim alaihi salam ya ci gaba da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a game da Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan daki mai albarka rabbi ij'al hadha albalada aminan a wannan sura haka ya ambace shi bin ma'rifa hadha albalada aminan cikin suratul baqara kuma ya ambace shi da nakira hadha baladan aminan can nakira nan kuma ma'arifa malaman suka ce bambanci shine kamar yadda Sheikhul Islam ya faɗa a cikin Riyadhut Tafsir yace lokacin da ana bakara kenan a wancan lokaci Annabi Ibrahim alayhi salam ya zo wucewa lokacin garin Makka tana jeji babu kowa a cikinta ba ma alaman mutane suna zama a cikinta to shine wucewansa ta farko kenan yayi mata addu'a sannan wannan kuma wucewa zuwansa na biyu kenan to a lokacin zuwansa na biyu kuma akwai dan gine kadan wanda ba irin na farko ba to shine ce balada amina ina ji an gane abin da nake nufi إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد شي kuma wannan balad da yake nufi shine garin Makka da kewayarta yayi mata addu'a cewa Allah ubangiji subhanahu wataala ya sanya mata albarka ya sanya ta zamanto wuri ne na aminci wuri ne wanda ba a farmaka masa ba a afka masa ba a kai masa yaki wuri ne wanda zai amanta daga wato ainihin duk wani azaba da aka wa al'ummu na da ko irin girgizan ƙasa ko wani nau'i na azaba wuri ne wanda zai amince daga duk wani nau'i na cututtuka na ko irin wato ainihin annoba ko wani abu makamancin haka ba a yi ba a yi yaƙi a cikinta wajinubni kuma ya Allah ka kare ni da ni da 'ya'ana kada mu bautata wa gumaka wato ma'ana mu kasance masu tauhidi musulmai suna sarkace ka a cikin ibada malaman suka ce abin da yake nufi da wa baniya innan ƴaƴansa na jikinsa wanda ya haifa su ne annabi Isma'il da annabi Ishaq alaihi da kuma irin wanda Allah ta'ala ya kare su daga jikinsu amma ba wai yana nufin zurriyarsa baki daya Allah ya kare ta daga shirka ba dan annabin Allah ne yana sane da cewa ba yadda za a yi da su annabawa manzanni ne za su zo wa al'ummar su kira su to ba za a rasa ba samun wasu kafurai wanda ba za su yadda ba ko ba za a rasa ba a same su a cikin jikinsu mana a cikin jininsu a cikin ƙabilarsu a cikin jama'arsu saboda haka wanda yake nufin cewa Allah ya kare su daga bautata wa gumaka shine nasa na jikinsa annabi Isma'il da annabi Ishaqa alaihi wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam sai bayanin cewa rabbi innahunna adlalna katiran minan nas ya ubangiji lalle su guba kakan sun zamanto sanadiyan batar da mutane diyawa. dan saboda shaydani shi yake mamaya a wurin duk wanda ya kauce ya bautatawa wani koma bayan Allah subhanahu wataala to ya riga ya bata amma a cikin ladabi da biyayya a wajen muhatabar ubangiji subhanahu wataala a irin wannan mawqifi annabawa manzanni ba sa cewa ya Allah kai ka batar da mutane da yawa duk da cewa an san shari'a da batarwa yana wajen Allah subhanahu wataala huwal hadi wa huwal mudhin amma ba ladabi bane a cewa Allah subhanahu wataala kai ne wanda ka batar wannan lafazi akwai rashin ladabi a cikinsa sai a jingina wa ubangiji subhanahu wataala abubuwa masu kyau shiriya kyautatawa daukakawa da daukaka da bayarwa da wasu abubuwa na alkhairi duk wannan zaki Allah kai ne mai yi su amma in an zo wajen faɗan abin da ba daidai ba abin da rai ba ta so to ba a cewa Allah kai kayi sai dai a jingina shi akan shaidani a jingina shi a kan rai to shine innahunna adlalna kaseeran minan nas ka san ko su guma kaga ba su da karfin su batar da mutane mai batarwa na haƙiƙa shine Allah amma baya daga cikin ladabi a cewa Allah Allah kai ka batar ina ji kun gana abin da nake nufi wannan mun sha faɗa yana daga cikin laduba na annabawa manzanni kuma laduba na salihan bayi a wajen muhaɓaba da mu'amalar ubangiji ta'ala ka dubi annabi ibrahim alaihi a cikin wata sura yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin wallazi yumituni thumma yuhyin wanda ya wanda ya halicce ni ya samar da ni daga babu ya mutunta ni ya karrama ni ya arzuka ni kuma shine wanda yake shiryar da ni kuma shine wanda yake raya ni yake matar da ni shi yake daukan yake jibantan al'amura na gaba ke daya waɗannan abubuwa siffofi ne ayyuka ne masu kyau wato ana jingina su ga ubangiji subhanahu wataala aikin da rai ba ta so kamar rashin lafiya kaga da yanzu wa idza maridtu fa huwa yashfin bai ce wa idza amradani ko kuma wallazi yumriduni ba wa idza maristu idan rashin lafiya ya same ni in ni nayi rashin lafiya bai ce ba in Allah kai ka sa nayi rashin lafiya ina ji kun gane abin da nake nufi to wannan ladabi ne ga biyayya na annabawa kuma ladabi da biyayya na salihan bayi abubuwa na alkhairi suna jin daɗi su jingina wa Allah abubuwa na sharri ba za su jingina wa Allah ba su jingina wa rai ana ganewa to shine anan suka ce yace rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas batar da mutane da yawa faman tabi'ani fa innahu minni ya Allah duk wanda ya bi ni ya musulunta ya shiga cikin addini na to lalle ya Allah ya zamanto daga cikin mutane na cikin al'ummata dan yi alfahari da shi wa man afani wanda kuma ya saba mun ya zabi kafirci to Allah kai kana da iko tun daga farko ma kana iya yafe masa bi ma'ana in kaga dama ko yana kan kafirci zaka iya yafe masa in kaga dama zaka shi yadda shi ya musulunta ya shiga cikin musulunci amma yafe wanda ya mutu akan kafirci duk da cewa Allah ubangiji subhanahu wataala yana iya yin wannan baya gagarar Allah ta'ala saboda aljanna ta sa ne wuta ma ta sa in yace na yarda ya kafurta yayi shirka amma haka ba zan sa aljanna ba wanda zai kawo Allah dan Allah me yasa kai haka la yusalu amma yafal amma nassin alqur'ani yayi bayanin cewa irin wannan Allah baya yafewa irin wannan Allah baya yafewa idan mutum ya zabi kafirci ya zaɓi shirka har ya mutu akan wannan to inna allaha la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha amma hankali baya hana Allah ubangiji subhanahu wataala in ya so yayi haka din zai iya yayin shi ina ji kun gane abin da nake nufi to shine zai zama to wa man afani fa innaka ghafurur rahim ma'ana wanda ya saba min bai imani da ni ba ya Allah kai mai yawan gafara ne mai yawan rahma in kaga dama zaka shiryar da shi kuma zai musulunta ya mutu akan imaninsa malamai suka ce wannan yana daga cikin tausayin da annabi ibrahim alaihi salam yake da shi bai ce ba faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka tu'azzibuhu ba sai ya faɗa wannan tunda haka shine tsare amma bai ce ba wa man asani fa innaka mu'azzibuhu aw ko kuma wani abu makamancin haka yace a wa man asani fa innaka ghafurur rahim kai Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahma in ga dama sai ka shiryar da shi akan musulunci daga baya sai musulunta ya shiga cikin rahama ya shiga cikin gafara ana ganewa hadisi yazo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana zanne sai ya tuno da abinda annabi Isa ya faɗa da abinda annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗa annabi Isa alaihi salam me ya faɗa annabi alayhi salam yana ganawa da Allah yace ya Allah in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya Allah bayin nan bayinka ne ko da sun saba mu in kaga dama kai musu azaba bayinka ne ni ba ruwana ban isa in ce maka ya Allah dan me yasa kai in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum idan kuma ka gafarta musu ka rahamce su to ya Allah dama kai magwayi ne madaukaki ne mai hikima ne mai rahama wannan siffar ka ne haka annabi Isa alaihi salam ya fada in kai musu azaba bayin ka ne in kai musu rahama to kai magwayi ne madaukaki ne mai hikima ne mai rahama annabi Ibrahim alaihi salam shi kuma yace menene faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ya Allah duk wanda ya bi ni yana tare da ni wanda kuma ya saba min ya Allah kai mai gafara mai rahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan sai ya fashe da kuka yana cewa Allahumma ummati ummati ummati ya Allah ne kuma fa al'ummata al'ummata al'ummata ya Allah al'ummata al'ummata bi ma'ana ba na yarda ya ubangiji na in ga al'ummata ta shiga cikin wahala ta shiga cikin masifa ta shiga cikin bala'i baka yi baka yi mata afwa ba baka yi mata rahama ba ubangiji subhanahu wataala nan da nan ya tura mala'ika jibril ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabin Allah ubangiji ta'ala yake ce mun in tambaye ka me yasa ka koka ce ya jibril abun da sani ni koka shine karatun wa'annan ayoyin ga abin da annabi isa ya faɗa wa ubangiji a game da al'ummarsa ga abin da annabi ibrahim alaihissalam ya faɗa wa ubangiji game da al'ummarsa ni ma sai na tuno da nawa al'ummata sai na nemi daga wajen allah ta'ala ya yi wa al'ummata al'ummata gafara da rahama allah ta'ala sai ya ce wa mala'ika jibril ka gaya masa cewa ya annabi mu muhammad inna sanurdika fi ummatika wala nusi'uka abadan ce lalle mu za mu yarda da kai a cikin al'ummarka za mu sa ka yarda ka ji daɗi ba za mu taɓa makanta maka rai ba za mu ɓata maka ba ba za mu nuna maka wani abun ɓacin rai a game da al'ummarka sai Allah ta'ala ya sokar da aya ta alƙur'ani da take gaskata wannan ma'ana cewa Allah ke cewa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka subhanahu ta'ala. zai baka da sannu mana a gobe kiyama kenan ba a yanzu ba da sannu da hankali ubangijinka ta'ala zai baka zai mutunta maka ya annabin Allah ya rasulana ya Muhammad fatarda har zaka ji a ranka zaka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la arda wa wahidun min ummati fi nari jahannam bana yarda ba zan yarda ba tunda har aka ce ni ne sai in na yarda to ba zan yarda ba ɗaya daga cikin al'umma ta yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma yana cikin wutar jahannama sallallahu alaihi wa sallama fidahu abi wa ummi ka ji tausayi ka ji rahma ina ji an gane abin da nake nufi to kaga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kaunar al'ummarsa gabaki ɗaya tun da har aka ce da shi wala sawfa yu'tika rabbuka ya ce to ba zan taba yadda ba ɗaya daga cikin al'umma ta ya kasance a cikin wutar jahannama sai dai kowa ya shiga aljanna to shine wani babban malami yake cewa ka ji uwa musulmi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba zai yadda ba kowa daga cikin al'ummarsa muddin musulmi ne ya shiga cikin wuta kana tsammanin zai manta da waɗanda suka haife shi wanda suka haife shi suka ɗauki ɗawainiyansa a ce a irin wannan garaɓasa annabi ya tuno da kowa da kowa ya manta da iyayensa wanda suke da haƙƙin iyaye a kansa ai annabi ya fi ƙarfin haka karimin mutum mai karamci daga cikin ɗan adam wanda ya san ya kamata yana da daraja ya fi ƙarfin ake ya manta da wanda ya mutunta masa daga cikin ma mutane balle a cikin iyayensa balle a ce uban karamci wanda ba a yi irinsa ba a cikin karamci shine muntahan karamci sallallahu alaihi wasallama a ce zai manta da iyayensa ya bar su a cikin wutan jahannama kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in ya ka bi ba. duk wanda ya furta irin wa'annan kalamai muggan kalama akan annabi sallallahu alaihi wasallama har yake wai iyayensa a cikin wutar jahannama to lalle ya cika mai ya isa mai cikakken rashin ladabi mara kunya mara ladabi wanda har zai iya ce wai iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam haka za su kasance to wannan wane ne zai iya bari a duniya ina ji an gane abin da nake nufi saboda ka wasu kalamai musulmi ya rufe kunnensa ko da ka ji shaidani yana faɗan su wallahi ka gudu don waɗannan mutane ko da a cikin suran mutane suke masu yi faɗa irin waɗannan kalamomi shaidanu ne me ribanka a cikin faɗan waɗannan kalmomi wani riba za ka samu wani irin daɗi za ka samu da har za ka furta waɗannan kalamai kana tsamma manzo sallallahu alaihi wasallama in yana gaban ka in ya ji ka kana faɗa irin waɗannan kalamai akan iyayensa zai ce ka burge zai ce ka burge baka burge ba ba wani ladabi da ka nuna masa ba wani soyayyen da ka nuna masa to waɗannan shine siffofin waɗannan bayin Allah da suka ɗauki sunar da'awa da sunan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ji an gane abin da nake nufi to shine ba na faman tabi'ani rabbi innahunna adlalna katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim annabi Ibrahim alaihi salam ya ci gaba da ambatan ubangiji ta'ala da kai masa ƙara da roƙonsa yake cewa rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika al-muharram ya ubangiji na ni na zaunar da wani bangare daga cikin zurriyata na zaunar da su na aza a cikin wani wurin da ya kasance babu lambuna babu gwanaki a ciki wuri ne wanda yake duwatsu ne sun kewaye shi biwadin ghairi zai zara'in a ina yake ce inda baitikal muharram a kusa da ɗakinka mai karamci ɗakinka mai alfarma ɗakinka mai daraja wanda ka haramta wa jababira masu taurin kai masu girman kai tun a cikin jahiliya ka haramta musu basu kusance shi ba basu bata shi ba basu yi ta'addi ba a cikin sa saboda kai ka kiyaye shi rabbana liyuqimus salata ya ubangiji na nufi na da aje su a can saboda tashi suna idar da sallah su tashi mu'minai su tashi musulmai kamar abin da ya faɗa a baya wajinubni wa baniya an na'budal asnam shine rabbana liyuqimu as ya Allah na aza su a wancan wuri na wuri ne na tauhidi wuri ne da ake sarkake ka da ibada a ciki Allah ubangiji ta'ala so ma na aza su da nufin su idar da sallah su kula da ita faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim ya Allah ka sanya zukatan wasu daga cikin mutane su karkata zuwa gare su ka karkatar da zukatan wasu mutane zuwa gare su su waiwaye su su so su su girmama su su kyautata musu Allah ka tura musu mutanen da za su zo su zo na tare da su su mutunta musu su nuna musu soyayya su nuna musu kauna faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat ya Allah kuma ka arzuka su daga cikin ƴaƴa masu albarka ƴaƴan itatuwa masu albarka da kayan marmari mai albarka da abinci mai albarka da za a samu a shigarwa wannan wuri mai albarka ka sa zurriyata ta zamanto tana da nata rabo mai albarka kuma ka sanya wuri ya zamanto wuri ne wanda ake kawo masa ana shigar masa da ƴaƴan itatuwa masu albarka masu alkhairi la'allahum yashkurun domin haka dinnan zai sa su gode maka ya ubangiji tabaraka wa kaga wannan aya ma annabi ibrahim alaihi salam ya hada abubuwa guda biyu a cikin ta na farko shine yin addu'a ga ubangiji subhanahu game da ƴaƴan nasa iyalansa wanda ya bar su a wannan wurin sannan kuma roƙa ubangiji subhanahu akan ya tabbatar da su akan imani da musulunci kuma ya sa mutane su zo su karkata zuwa gare su da soyayya da kauna da kuma mutunci da mutuntawa rabbana inni askantu min zurriyyati ya ubangiji na ni na zaunar daga cikin iyalaina daga cikin zurriyata wani bangare shine min zurriyyati shine annabi isma'il alaihi salam da maman hajar su ne zurriyansa da yake nufi a nan ya aza su a wani wuri da yake kusa da ɗakin ubangiji subhanahu wa ta'ala inda ya aza su yanzu ya riga ya shiga a cikin saha na haram kusa da inda wato ainihin rijiyar zamzam take a nan ya aza su inda bai biwadin ghairi bizar in aka ce alwadi a cikin larabci shine wato ainihin wurin da zai fada tsakanin duwatsu guda biyu wurin da zai shiga tsakanin duwatsu guda biyu ko kuma ka ce hanya ko titin da zai shiga tsakanin duwatsu guda biyu ko ka ce ƙauye ko garin da za ta shiga tsakanin duwatsu guda biyu duk ana ce da wannan wuri wadi ne to garin makka ta kasance wadi ne saboda duwatsu ne sun waye ta a ko ta ina inda za ka akwai mutane akwai jama'a akwai dan wannan ma bai rasa wasu ainihin kewayar duwatsu ba a wurin shi ne yake cewa inni askantu min zurriyati biwadin wannan wadi din ya kasance ghairi zi zar'in wuri ne wanda babu lambuna babu gwanaki a ciki ba a noma a cikin sa to ba za a iya noma a inda akwai kawo waje ne kawai duwatsu ne zalla ina jan gane da kyau to anan ne ya aje su inda baitikal muharram a kusa da ɗakinka mai alfarma mai daraja me dalilin da yasa annabi ibrahim alayhi salam ya ɗauki ƴaƴansa wato iyalansa ɗansa Isma'il da mamarsa Hajar ya zo ya kawo su a nan wurin umurni ne na ubangiji subhanahu wataala kuma saboda faranta wa matansa Sara rai dinsa yadda take ita ce ainihin ita Hajar mamar wannan ɗansa Isma'il yanga ce na matarsa babba Sara ku yangatta ne a hannunta tana mata hidima ita sara da ta ga sun dade da mijinta annabi ibrahim alayhi salam ba su haihu ba tuma sun manyanta lokacin annabi ibrahim alayhi salam shekarunsa sun wuce 83 a wata riwaya ma aka ce ya kai 99 to ita ma shekarunta sun wuce 70 zuwa 80 to shine take gani bai kamata a rayu a haka ba samu haifuwa ba wala Allah rashin haifuwa daga gareta ne sai ta ga wannan kuyanganta tun da karama ce sai ta kyautar da ita ga mijinta Ibrahim alaihi salam ta inta ta sai Annabi Ibrahim alaihi salam ya aure ta ina ji an gane abin da nake nufi da ya aure ta a kwana a tashi cikin ikon Allah subhanahu wataala sai ta yi ciki ta haifi ɗa ya ba sa suna Ismail sai kuma abun ya canza sara a matsayinta na ya mace bane adama ne sai ta ji a ranta gaskiya haka ɗin bai yi ba ni da nake shekaru shekaru ban samu ba ita ta zo shekaru shekaru kar ta zo ta rena ne ni uwar ɗakin ce ku yanga ta ce ni nake sa ta aiki ni nake mata yanzu ta haihu gobe jibi za ta rena ni to wannan kawai abin da ya kamata a yi shi ne. yalla bai ya san inda zai tafi da ita sai take sai ka samu inda zaka kai ta ka raba mu da ita saboda menene gudun kada raini ya zo shiga tsakanin mu da ita ni mai gidanta ne ni uwar ta ne an gane abin da nake nufi to annabi ibrahim alayhi salam sai ya yarda mata saboda dama ita ce wanda ta kyautata masa da yin wannan a sanadiyar an samu wannan haihuwa an samu wannan albarka bai kamata kuma ya ci mutuncinta ba da mazan yanzu kam dan ya nuna goninta da isa tun isa ne zaki sa baki tunda balle ma har ta haifo masa wani lokaci irin wannan goninta irin wannan isa ba ja ba wannan ba jarunta bane ba nuna isa bane wani lokaci duk girman ka duk mazantakanka ka zanna ka zama karami ka bata tayi asama ta faɗi abin da ya kamata ta faɗa aya mace ce haka Allah ta'ala yayi ta da wannan gunonsa ina ji an gane da kyau ba kullum ba kana istimalin kowa da karfi a wani lokaci kamar ta ita ba sai nata kuwa da karfi wannan shine qimmatu tawadu da kuma iya iya zaman tare zama na jin dadi ana ji an gane abin da nake nufi to shine annabi Ibrahim alayhi salam ya amince mata sai ya dauke ta amaryarsa da danta Isma'il ya sa su a gaba sun nufi tafiya tun daga garin Palestine har zuwa garin makka tafiya ce mai nesa tafiya ne ba na kwana ɗaya ko kwana biyu ko sati sai ko sati biyu an gane abu tafiya ne mai nesa ba zan iya kwatanta maka yaya dukkan sake ba saboda ban ga wajen ba fi sabilillahi amma dai daga ƙasa ka shiga ƙasa daga wuri ka shiga wuri waje ne mai nisa sosai to Alayyati hal yana ta tafiya yana ta tafiya har aka zo wurin nan da ya aje ta yana aje ta dama da ɗan dabino suke tare da shi da kuma ɗan ruwa da ya rage sai aza masa ruwan da dabino ya ce ga abinci shine dabino ga abin sha shine ruwan ni kuma assalamu alaikum sai ya juye baya yana tafiya sai take da shi ya kai ibrahim ya za ka bar mu anan kana tafiya ba za ka yi magana ba ya kalle ta ya ci gaba da tafiya shi ina maka magana fa ya za ka zo ka aje mu a nan jeji a wajajen duwatsun da ba kowa kana ta tafiya ya juya ya kalle ta ya fara tafiya na uku sai ta ce da shi Allahu amaraka bi hada sai Allah ne ya umurce ka da wannan sai ce nace na'am Allahu amarani bi hada Allah ne ya umurce ni aje take to in Allah ne ka kwantar da hankalinka falan yudhi'ana Allahu abada Allah ba zai sa mu ramula kanta ba ko mu kaskanta ko ya manta da mu tunda shine ya umurce ka da ka aje mu anan ka kwantar da hankalinka ka cigaba da tafiyanka ya Ibrahim dama ina tambayanka ban sani bane da na sani ba zan ba tambaye ka ba amma tunda ka bani amsa umurnin Allah ne to nayi tawakkuli da Allah subhanahu wataala sai ya tafi ya barta ta zanna a cikin zamanta anan to shine annabi ibrahim alaihi salam a tafiyansa da zai bar su shine yana wannan addu'a rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi bi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana liyuqimu as-salah ya allah ka sanya su su zamanto masu idar da sallah shine fa'idar zurriya kenan ta kula da addini ta kula da sallah shine sirrin da yasa ake neman haifuwa ta zamanto taimako a wajen addini amma ba wai a tara ta dan ta zamanto tana taimako don duniya ba a ana neman zurriya saboda irin abun da annabi ibrahim alayhi salam yake wali yuqimu salata domin su idar da sallah su zamanto mu'mine masu tsoron Allah shine ma irin abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tanakahu tanasalu fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah ku yi aure ku hayayyafa ku zamanto musulmai masu mai yawa domin da ku zan yi alfahari a gobe kiyama in ce ga al'umma ta musulma na zo da ita shine dadin zurriya ta zamanto menene mai tauhidi mai sallah wajen tauhidi a baya yake wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam a wajen sallah yake rabbana liyuqimu as-salata faj'al af'idatan min an-nas sune abubuwan da kowane uba ya kamata ya datsa ya tusa wa ƴaƴansa tun suna kanana suna kanana karantar da su tauhidi da kuma koya musu sallah gatan da uban zai wa ƴaƴansa kenan gatan da ya kamata kowane uba zai wa ayata ne ya karanta da su tauhidi su san wane ne Allah su bautata masa ya koya musu sallah su yi sallah su kula da ita waɗannan abubuwan nan guda biyu idan yayi ya tarbiyantar da su ya sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya aza kansa ina ji an gane da kyau amma duk uban da yana da ƴaƴa ɗaya biyu uku ko sama da haka bai kula da tauhidin su ba bai kula da sallar su ba to ya ci amanar wa'annan ƴaƴa a gobe kiyama za su kama shi a gaban ubangiji ta'ala su ce ya Allah ka tambaye shi dan me yasa bai koya mana ba rabbana liyuqimu as-salah faj'al as'ilatan minan nas saboda haka wajibi ne a gare ka kai in kai kana da daman kai kai in baka da daman ka kai su inda ya kamata a yi musu in ka kai su kamar kai ne kana musu sai ka tura su inda za su samu tauhidi su samu sallah su samu hadisi su koyi addinin musulunci su koyi qur'ani sannan ka koya musu boko ka koya musu ilimin zamani ka koya musu sana'a amma ba wai za ka fara musu da boko ba ko kuma ilimin zamani ko kuma sana'a ka bar su dolaye ba su iya hadisi ba ba su iya tauhidi ba ba su iya sallah ba ba su iya komai ba wai kai kana gani kayan musu gata ba kai musu komai ba dan kuma za su zamanto maka bala'i a cikin kabarinka kuma abin tambaya a gobe kiyama a gaban ubangiji subhanahu wataala kuma duk uban da bai yi wannan ba i'm sorry to say zaka ga tun a duniya Allah ta'ala wai sai ya nuna masa sa sai kaga wa'annan ƴaƴa za su tashi babu tarbiya za su tashi babu albarka ba babu biyayya babu komai to wanda baka koratar da shi Allah ba baka koya masa sanin Allah subhanahu wataala da sanin Qur'ani da sanin tauhid da sanin wannan yaya zai san Allah balle ji tsoron Allah balle ya ji tsoron ka kai in aje kuna gane abin da nake nufi shi yasa a wani wuri a wasu wurare wallahi oba bai isa ba ya ce wa ɗansa kai kaza yayi sai dai ya lallabe shi sai dai ya rorroke shi uba bai isa yayi zagi ba balle yayi duka uwa bata isa ta yi zagi ba balle ta yi duka akwai a wani ƙasa akwai bawan Allah akwai malaminmu da ya nuna mana a garin Morocco muka je masa ziyara sai ke gaya mana cewa kun ga wannan telefon a saman gidansa ko telefon bobi haka ce wannan telefon nan ba ka san na ne ce ban sani ba yace na police ne na police ne wannan yana nan a rubuce a kowane gida kowane yaro ya sani kowace yarinya ta sani saboda mene saboda nan da nan da uba ko uwa sun fara ce a a a sai doki kirin ya kira police da sai ya kira police wa babansa ɗa sai ta kira police wa babanta police kuma dan saboda cika aiki sai doki motar su gurru sai su zo su kwankwasa kofa kuma su shiga me yake faru ce wallahi gashi baba ne bai yi magana ko mama ne bata ki wannan ba sai a fara a tattauna menene in an samu an yi solving abu a cikin gida an bi yara kan abun da suke so alhamdulillah in ba bai ko sai a diba su aje police station to ire iren wayannan ƴaƴa baka isa baka tada su salatu subh dan ka shiga cikin haƙƙin su bara ta yadda salatu subh ba sai dai dab da lokacin makaranta ba su iya tashi ba kan salatu subhi in kashi za zaka tara salatu subhi wallahi ka shiga kinsa kuma nan mabuli zai magana a gane abin da nake nubi to kaga ire irin wannan baka iya ba za ka yi koya musu sallah ba ba za ka yi koya musu tauhidi ba in Allah za su haka ne Allah ta'ala da rahama sai kinsa musu shirya to za su shirya yau sai su yi karatu fadlullahi ta'ala wasi amma ce wai kai tan baba ba kai kai yana maka wahala sai sa wani lokaci kasan mu akwai albarka duk da halin da muke cikinsa duk da yanayin da ake cikinsa in muka zo ta ɓangaren addini compared to wasu ƙasashe wallahi za mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu muna cikin rahama muna cikin alkhairi iyaye suna da iko akan ‘ya'yansu a ƙasanmu a nan iyaye suna da iko akan ‘ya'yansu in ba ɗari bisa ɗari ba ma da za ka gade galibi kamar 80% akwai wannan har zuwa kafin da yaro ya balaga ya kai su na university da menene ya zama kima ya gantsame tun yana karami da iyaye suna iko a kansa wannan ba kuma ba illa albarkan da muka samu a cikin kasa da kuma abu a gaban yadda aka samu yanin tsarin iyayenmu da kakanninmu yadda abubuwan suke amma wasu wurare akwai matsala yan dan uwa an gane da kyau rabbana liyuqimus salata faj'al as'ilatan minan nasi tahwi ilaihim ka sanya wato zikatan wasu mutane su karkata zuwa gare su ka sanya soyayyar su ga wasu mutane su zo musu su taimaka su agaza shi yasa Allah subhanahu ya karbi sa. lokacin da ita Hajar ta zunna da danta Isma'il alaihi salam suna ci daga wannan dabino da wannan ruwa yazo ya kare abincin su ya kare ta ana nan sai yaro ya fara jinyuwa da ishin ruwa uwa ta kasa me kamata ta yi masa ta rasa abun yi ba ta da abun yi to ta tashi tana guduwa tsakanin duwatsun nan guda biyu sai ta gudu can dutse na safa ta hau wala Allah ko za ta ga mutane a sama ta nemi agajinsu in ta yi ba ta gani ba ta ƙara sauka ta gudu wancan bangare na marwa safa da marwa kenan wataƙila za ta gani ta hau ta dudduba in ba ta gani ba ta ƙara sauka ta je safa in ba ta gani ba ta ƙara komawa ta je marwa ta yi haka har sau bakwai daga safa ta je marwa sau hudu daga marwa ta je safa sau uku an gane da kyau cikan bakwai shi yasa kafin ta dawo Allah subhanahu wataala ya tura mala'ika jibril mala'ika jibril yazo ya sa shi yaron nan ya bubbuga masa kafansa ya buga kafa sai Allah ta'ala ya kulkurar da ruwa idanuwar ruwa sun fara sai ta ga ruwa yana kulkurowa daga inda yaron yake sai maman ta bar tafiyar da ta sauka da guduwa ta zo tana tona rami tana cewa zamzam zamzam a yarensu kenan wato ruwa ya shiga cikin ramin nan ka taru a ramin nan ka taru a ramin nan zamzam ma'ana ka taru ka taru tana kiransa annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah wa ta'ala ya jikan maman Ibrahim da bata yi ramin nan ba da ta bar ruwan zamzam haka ya haka da garin makka ga baki daya ya zaman to bata da abun sha illa ruwan zamzam da duk ma zai ishe mu a duniya amma cikin hikimar Allah subhanahu wataala ya sata ita sai ta tona masa zam zam zam zam haka ya taro a wurin sai zamanto wuri mai albarka wannan ruwan da ya fito mata sai zamanto shine abin shanta shine kuma mene abincinta ghiza'un wa sharab abinci abin sha idan ta sha ko ya sha ba za su jin yunwa ba ba za su ji shin ruwa ba kuma waraka lafiya ma'u zamzam lima bala haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to haka suna zama a wurin su har wato sun sun fara yawo a kansu kasan sun su suna neman inda ruwa yake can kabilun larabawa masu irin yawo yawo a cikin jeji sayyara wata kabila mai suna jurhum sai ta ga alaman tsuntsu inda yake sai ke wannan tsuntsu kan inda yake akwai ruwa bari mu je mu duba da suka duba sun sa wa wajen suka ce wannan waje kan san babu ruwa tace wannan dama ba ruwan ba na mutane ba ruwan nawa ne da dana Allah ne ya bamu sun ce tabbas wannan ruwa kan ba irin ruwan mu da mun sani ba to ya yaran ke dade ya zamu yi da ke mu kin ga muna yawo da dabbobin mu inda ruwa yake ga mun samu ruwa sai ce to za ku ku zanna tare da ni ku taya ni hira amma ni ne dake da iko akan ruwa kace mun yarda za mu zanna amma za ki bar mu mu sha za ba zan hana ku ba amma ku sani ruwan dinawa ran da kun bata mun rai zan iya hana ku sun amince sun zanna da su da ita suna bata nono suna bata madara tana tare da su annabi Isma'il alayhi salam ya girma a tare da su wannan kabila na Jurhum daga nan kuma a wajen su ya samu haihuwa ya samu aure daga wajen su kuma yayi yayi zurriyarsa to wannan ita ce zurriya na larabawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam in ana lissafi bai tafi zuwa gare su ana faifar kyau jama'a rabbana inni askantu min zurriyati بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فيكي وربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن wama yakhfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama wannan duk yana daga cikin addu'an Annabi Ibrahim alayhi salam yake cewa ya Allah ya ubangiji kai kana sane da abun da mu boye da abun da muka bayyana abun da yake jikin mu mun shi ba mu fita da shi ba Allah kana sane da shi wanda muka bayyana Allah kana sane da shi kana sane da komai namu na rayuwar mu da za mu faɗa maka bukatunmu ko ba za mu faɗa maka bukatunmu ba ya Allah kai ka san mu kafi mu sanin halayenmu kuma Allah kana sane da ni kana sane da halayen da zuriya ta take ciki Allah ubangiji ta'ala ba sai na roƙe ka ba da ka san ni ka san halayenmu Allah ka kyautata mana hasbi bi su'ali ilmuhu bi hali ya wadace ni ya ishe ni akan ban roƙi ubangiji na yadda ya san halaye na haka malamai suke faɗa ko ka roƙi Allah ko baka roƙi Allah ba Allah yana sane da halayenka yana sane da talaucinka yana sane da damuwarka amma yana da kyau duk da cewa ka san Allah yana da sanin ka bayyana masa din haka din ma ibada ce Allah ta'ala yana bukata daga gare ka rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin yace wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama' bugu da ƙari ba abun da ya isa ya faku ya ɓuya ga Allah subhanahu wataala sawa'un a cikin ƙasa ko a cikin sama babu shi kowane abu cikin dare ne daidai yake a gaban ubangiji subhanahu wataala kamar a cikin yini a cikin rana ba abun da yake boyo a gare sa subhanahu wataala na'am bismillah alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibri ma'ila إسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب wa ta’ala ya shiga قبل bayyana mana ragowar addu’an da annabi ibrahim عليه السلام يي yake cewa annabi ibrahim yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq godiya ta tabbata ga ubangiji na subhanahu ta’ala wanda ya mutunta mun ya kyautata mun ya bani a bayan na girma da shekaruna na tsufa amma ya mutunta ya bani ƴaƴa Isma'il da Ishaq bayan tsufa bayan girma Allah ta'ala ga irin ni'iman da yayi mun Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi Isma'il a karon farko shine yadda muka karanta a lokacin wasu malamai suke cewa shekarunsa 83 daga baya ya bashi Ishaq a lokacin shekarunsa tasa'in da tara malamai suka ce tsakaninsu shekara goma sha biyu ko goma sha uku wata riwaya take a lokacin da aka bashi ismail shine shekarunsa tasa'in da tara lokacin da aka bashi ishaq shekarunsa ɗari da goma sha uku saɓani a tsakanin malamai amma duk sun yi ittifaƙi akan cewa wanda ya girma shine ismail alaihi salam ismail shine na farko sannan ishaq shine na baya an gane da kyau kuma duk ya same su bayan ya tsufa bayan ya girma kasan koda bayan shekaru 80 sannan ya haifu ai kasan ya tsufa an gane abin da nake nufi to shine yana gode wa Allah subhanahu wataala a bisa ga wannan ni'ima da yayi masa kuma ba wai kawai ya'a ne maza annabawa manzanni ba kawai kurum haka bane Allah sai ya sanya zurriyar annabawa manzanni na banu Isra'ila duk daga gare su suke ishaqa shine sababi na kowane zurriya na banu Isra'il sannan annabi Isma'il alaihi salam shi kuma ya ishe sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kadai daga cikin zurriyar sa ya isa komai an gane da kyau inna rabbi lasami'ud du'a lalle ubangiji na subhanahu ta'ala. tabbas ne mai jin addu'a mai sauraron addu'a ne kuma mai amsa shi addu'a cikin kowane yanayi a cikin kowane hali idan bawa ya yi sa Allah ta'ala ya je sa ya saurare shi kuma Allah ya karɓa ya rage asalon da Allah ta'ala yake so ya bayar amma jinsa kan yaji daga kashe ya Allah ka yi mun kaza ya Allah ka bani kaza kwantar da hankalinka wallahi bukatanka ta isa bukatanka ta isa Allah ta'ala ya ji ta ya saurare ta yanzu ya rage wa ubangiji na subhanahu wata'ala mai tausayi mai rahama mai karamci sai ya kalli bukatan nan a wani fuska take ta dace a yanzu a bayar sai a bada izini a bayar da ita da wuri-wuri a'a a dan mata jinkiri kaɗan bayan shekaru kaza a bayar dan saboda yanzu in aka bayar ba lokacin ta bane Allah ya fika sanin abin da ya dace da kai a'a wannan bukatar ka neme ta a daidai lokacin da an kaddara wani tsotsai wata fitina wani musiba za ta samu jama'a wanda kai kana wajen to albarkacin wannan addu'an da ka Allah ta ce na karbi sa na biya masa bukata amma ba bukatun sannan zan biya ba wannan musiba wannan tsotsin da zai samu mutane ku cire shi daga din kai kanka in aka ce ma da wannan bukata za a baka da kuma ko a ci a saka cikin list din nan ko wanne wallahi da guduwa ka ce a a a tsayar da bukata shine ne daga cikin wannan musiba Allah ta'ala sai ya kaddara a cire ka daga wannan musiba albarkacin menene albarkacin addu'an da kai wani lokaci kuma Allah ta'ala ya ga dama sai ya rike maka ita a gobe kiyama a nan duniya ba za ka ga mata komai ba kana cewa kamar ba a ji ba an ji kamar ba a biya ba za a biya a gobe kiyama ne Allah ta'ala sai ya kira ka daga kai sai shi subhanahu wataala sai da kai bawa na zaka tuno a duniya a watan ramadan da an shiga goman karshe ka damu kullum kana yin sallah tarawih ko tahajjudi kana roko na kana cewa Allah kai min kaza Allah ka bani kaza shin abin da ka nema na baka bawa na Allah wallahi baka bani ba nayi ta zuba ido nayi ta sauraro baka bani ba har mutuwa ta zo yace to bawa na naji na rike maka ita ban baka ita a duniya ba ya bawa na saboda me saboda ina so in baka ita a yau in baka ita a yau to lokacin ne da zai cire maka ita la haula wala quwwata illa billah da wallahi bawa zai gwammace a duniyan nan baki a duk addu'o'insa ba ka ba masa komai ba an masa jinkiri gobe kiyama a basa shi ana gane abin da nake nufi inna rabbi la sami'u du'a ya rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a kai wannan aya ba zan iya taba ta ba tana dauke da abubuwa masu dimbin yawa mu saurare mu gobe insha Allah ta'ala za a ji bayani akan ta Allah ta'ala ya agaza mana abinda muka faɗa zaman tare Allah ta'ala ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ta'ala shi yafi mana shi wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين آه.